Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. ‘Yan uwa tura ta kai bango, tura ta kai bango, babban shehin ɗariƙar Tijjaniya na jihar Kano, wato a Sheikh Muhammad Nura Arze, da kansa yanzu da ike da tun da tura ta kai bango, da kansa ya fusata ya fito ya ba wa Marlon Touray Izala amsa, tare da mayar masa da raddi a kan wasu maganganu da ya yi game da 'yan ɗariƙar Tijjaniya, wanda shehin malamin ya ga shi bara ma ya fito ya ba shi amsa da kansa. A baya, Marlon Touray idan ya yi wasu maganganu game da 'yan ɗariƙar Tijjaniya, wanda yake maganganun da ya fi kansu ba gaskiya ba ne ba matasan malaman ɗariƙar tijjaniya su ne suke fitowa suke ba shi amsa suke masa raddi ta ilimi amma a yanzu sakamakon wannan abu da ya faɗa ta kai shehin malamin makura shi da kansa yanzu ya fito ya ba wa malon tirayim amsa wallahi abin da malon tirayim ya faɗa a kai da son zuciya a kau da ɓangaranci abin da Malam Trayam ya fito ya faɗa yanzu shehin malamin nan ya fito ya bashi amsa duk wanda ya ji wallahi idan zai faɗa gaskiya in yana bibiyar ilimi wallahi ya san Malam Trayam ba gaskiya ya faɗa ba kawai sharinsa ya girbo ya sharinsa ya faɗa ya girbo abinsa ne kawai ya zo ya faɗa wannan ce ta sa shehin malami ya ga ba zai iya ya ga shi bara da kansa ma zai fito ya bashi amsa amma yanzu isha Allahu za ku ji abin da shi Malon Tirayim ɗin ya faɗa kuma za ku ji yacce shehin malamin ya ba shi amsa. In Allah ya yarda yanzu ku biyo mu, ku biyo mu a wannan tasha ta mu yanzu ta zumuncin mu TV. Ku ji abin da Malon Tirayim ya faɗa ɗin kuma ku ji amsar da shehin malami ya ba shi. Bayan nan sai mu biyo ta da tahaliki. Ayi sauraro lafiya. To kashi tara. duk 'yan ɗalikar tijjaniya ne a wajensu ya karɓi dukkan mafi yawan karatunsa amma katon abinda abin da na yana faɗa cewa wai gaba ɗaya malaman ɗalika ba sa karanta hadisi ko ba rusu da hadisi wai ma hana karatun hadisi suke yi wai suna hana mutane zuwa ainihin makka aikin haji wai amma suna tura mutane wasu je kawala. a media ya harba wannan dan Allah wannan an ba ba shi amsa ba an yi daidai to ina gaya wa lawan ƙarya kake yi ƙarya kake yi na faɗa malaman mu sun san hadisin manzon Allah sallallahu sun sun koyar da hadisin manzon Allah sallallahu abin da muke yi na koyar da hadisai ga malamu taruma ma ka je sa duk Najeriya babu cibiyar da ake binkitan harkar hadisin manzon Allah sallallahu a ganar da mutane lungu-lungu sako-sako na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko lawan turayan in ya zo makarantar malam Muktar Mama shi bari Imam Malik ko billahi la ya zama dan kankanin ɗalibi don wallahi za mu sashi a gaba ina yi maka rantsuwa da Allah abubuwan da za a tambaye su akan hadisin manzon Allah wallahi ba zai kafara ba zai kawo su lawan tarayan ina ba da amsa da sunan yan tijaniya da sunan malaman tijaniya wallahi lawan tarayan ƙarya kake yi malaman tijaniya billahi lazi mun san hadisin manzon Allah abin da muke koyarwa kuma a wajen su muka koya ni ban koyi karatun hadisi a wajen wani dan izala ba ni ban koyi karatun hadisi a wajen wani bukhawariji ba ni ban koyi karatun hadisi a wajen a wajen malaman mu yan dariƙar tijaniya a wajen babana na fara koyon hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sannan ko duk malamin da na koya a wajen su yan tijaniya yan hmm. tijaniya ne babu dan izalar da ya zauna ya koya min karatun hadisin da kafin na zo wajen sa ban san karatun ba wallahi babu to alhamdulillah yan uwa an ji maganganun da Malam Lawan Turayim ya faɗa kuma an ji yacca babban shehin ɗariƙar Tijjaniya a nagarin Kano wato Sheikh Muhammad Nura Arza ya fito da kansa ya ba shi amsa. Kun ji fa abin da Malam Lawan Turayim ya faɗa. Ya faɗa ya fito ya faɗa ya ce ‘yan ɗariƙar Tijjaniya ba sa koyar da ba sa koya wa ɗalibansu ilimin hadisi ba sa koyar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hana ma koyar da hadisin manzon Allah suke yi sannan ba sa yadda ba sa bari mutanensu su je maka sai dai su tura su kaulaha kaulaha Senegal kenan garin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wallahi wannan maganar da Malon Tirayim ya faɗa ‘yan uwa kada ka kau da maganar cewa kai ɗan izala ne ko kai ɗan ɗariƙa ne ko kai ɗan ina ne ku fito mu fito mu faɗi gaskiya kowa ya zo wanda ya ji wannan kuma wanda yake yana bibiyar harka ta ilimi both sides izala da ɗariƙa wallahi tallahi ya san cewa malam lawan tirayam ya yi ƙarya a nan wallahi tallahi ba gaskiya ya faɗa ba ka ce wai ba sa koyar wai 'yan ɗariƙa ba sa koyar da hadisi kaga a nan ba daidai ba ne ba kowa ya san ba haka ba ne ba Bara in ba ku misali, kowa ya san Sheikh Profeso Ibrahim Ahmad Makari, duk mai bibiyar social media kamar wannan kai a cikin wannan channel ɗin namu kowa ya cika na san mutane da yawa duk mai bibiya zai ga yadda Sheikh Professor Ibrahim Ahmad Makari muke kawowa yana koyar da ilimin hadisi a babban masallacin ƙasa na Abuja. wannan shehin malamin nan Sheikh Muhammad Nura Arzai shi da kansa malamin hadisi ne masanin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama kusan duk sati yana koyar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama Sheikh Professor Ibrahim Ahmad Makari kat a ɓangaren ilimin hadisi duk hadisin Sahihul Bukhari ya haddace shi a kansa a kansa Sahihul Bukhari yake sunani Sunani Turmuzi Ibn maja Abu, Daud, dukkaninsu Sheikh Profeso Ibrahim Ahmad Makar ya haddace su a kansa. Sahihul Muslim duk ya haddace su a kansa. kuma haka yake zama ake zama ake koyar da ilimin hadisin nan su Sheikh Munir Adam Koza su Imam Mustapha Adinga duk suna koyar da ilimin hadisin nan a shafukansu kowa ya gani sannan idan ka dawo a nan garin Kano gidansu shehi shehi mai hula duk kowa ya san gidansu shehu aliyu harazimi ko gidansu shek mal tijjani na 'yan mota in ka je ko da yaushe ana koyar da ilimin hadisi amma tun da shi ma literalan ta'ayama a garin kano yake amma yana magana cewa in ma aka dawo ka garin Kano kenan to amma wai ya zo ya rufe ido ya ce wai ba a koyar da ilimin hadisi tsakani ga allah wanda a yanzu haka maganar nan da nake muku kowa ya san waye Sheikh Sharif Ibrahim Sale Al-Husaini a ɓangaren ilimin hadisi Sheikh Sharif Ibrahim Sale Al-Husaini almajirin Shehu Ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu a yanzu haka da muke maganar nan a wannan zamanin a kafin duniya an yi ittifaƙin babu wanda ya san ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar shi wannan lamba tutar yanzu tana hannunsa amma malam lon turayim diya ya bai tsaya ya yi nazari ba me bi kiyayya ce ta rufe masa ido ko hassada ce ta rufe masa ido a gaban ɗaliban nan nasa ya zo ciki a social media ya wannan furicin sama a tsakani ga Allah a fito a faɗi gaskiya a kau da ɓangaranci billahi lazi la ila illa huwa ni imanin cewa a wa'anda malam ya tirayim ya tara a gabansa yake gaya musu wannan maganar da wa'anda suke kallonsa ta kyamara a 'yan izalan ma da yawansu suna nan wallahi a zuciyarsa suna cewa malam lawan wannan maganar da ka faɗa ba gaskiya ba ce kawai dai ba za su iya fitowa su gaya masa da baki ba amma sun san magana. nan ba haka take ba ya kamata ya kamata a gyara abubuwa ta ina yanzu to a haka ake so a samu haɗin kai sai ana zaune lami lafiya kawai sai wani ya zo wani ya fito ya ƙara wani ya zo ya ɓallo wata ruwar haka faran nan <coughs> haka kwanaki malon tirayin ya fito ya faɗa ya faɗa ya ce duk zikirin zikirin da zikirin su la ilaha illallah da da yan ɗariƙa suke yi shirman banza suke yi mutum yana cewa la ilaha illallah ka ce wai wannan la ilaha illallah shirman banza ce saboda hasada da ƙiyayya ma'allan tirayim a duba wannan lamari ya kamata a gyara a kau da ɓangaranci a kau da ƙungiyanci wannan ƙungiyanci ne da hasada da ƙiyayya ta farewa ma'allan tirayim yawa a zuciyarsa ta 'yan ɗariƙa yake faɗan haka wannan ba daidai ba ne ba Allah ya ci gaba da nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata 'yan uwa da Allah masu wanda za su masu sauraron mu su tsaya su fahimci wannan dan Allah maganan nan da mal ta mal lon tana kan hanya tana kan sunnar annabi <coughs> muna so mu ji bayanin ku a comment section Allah ya ubangiji ya datar da mu Allah ya haɗa kan musulmi ya ɗora mu akan hanya daidai. A ci gaba da kasancewa da mu a wannan tashar ta mu ta zumuncin mu TV don ci gaba da kawo muku karatattukan malamai don wayarwa da al'umma kai akan addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.